Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Sannan a hankali matasan Najeriya na ci gaba da rungumar ƙalubalen rayuwa wajen samarwa kansu hanyoyin dogaro da kai, da ma sama wasu ƙarin mutane ayyukan yi a wannan lokaci da ƙasar ke fama da tarin matasan da ba su da aikin yi. A shekarun da suka gabata a wannan yanki na Afirka akasari akan samu gine-gine ne da aka yi da laka da jama'a ke amfani da su yayin da wasu ke amfani da bukkoki na ciyawa kafin sannu a hankali aka fara amfani da ginin bulo da siminti wanda yanzu haka ya zama ruwan dare gama duniya. A Maiduguri da ke jihar Barnon Najeriya an samu wani matashin injiniya da ake kira Muhammad Kyari wanda ya samar da wani ci gaba wajen kirkiro da wata fasahar samar da bulo wanda ake amfani da shi wajen gini ba tare da amfani da siminti sosai ba ko kuma rodi ko karafan da ke rike gini tuni wannan yunkuri ya samu haɓaka har injiniya kyari ya ɗauki ma'aikata da dama da ke cin gajiyar wannan shiri wakilin maiduguri bilyamin yusuf ya ziyarci wannan matashi inda ya tattauna da shi kan fasahar da ya samar amma da farko ya fara gabatar da kansa kamar haka. Ni an haife ni ne a Maiduguri, Borno State, mai primary school na Shehu Garbe. Na yi secondary school na a Zaria Barewa College Zaria. Na koma na zo Ramat Polytechnic, na yi diploma dina na koma na yi HND na a Kaduna Polytechnic a course na architecture. Sannan na zo na yi digiri na a estate management. yanzu na yin master's degree na a project management to ga shi yanzu mun zo kamfani kamar na ga wani abubuwan da kake kira ni sai yanzu ma na taba ga wannan abubuwan ta ina ne ka samu wani basira yin wa'annan abu kayan gine-gine su bulo da sauran to alhamdulillah mu lokacin da muke polytechnic an koyar da mu fannin gini ne da zane-zane so bayan na gama hnd na a rayuwa sai na zo na sinci kaina inda nake tunani ya zan tallafa ma al'ummarmu ta bangaren fanni na na zo na yi la'akari cewa da sana hannu ba lalle sai ka amfani da gwamnati ko jama'a ba za ka iya ba jama'a abinci so tunanin da ya zo mana muka ɗauki wannan harkan gine-ginen mu sai muka namu cire wani sabon salo da muke tunanin za mu iya tallafawa da mai ginin da kuma jama'an da za su aiki a wannan karkashin shine muka zo muka kirkiro da wani brics mai suna harvard brics ni ba zan iya fassara shi a hausa ba but zan iya ce highly resistant and fine aggregate technology to ga shi ne yanzu a gaban mu wayan su bulo kala kala yanzu kamar wannan wani suna za kira shi wannan shine blog da muka kira shi harvard brics highly resistant and fine aggregate technology shine wanda muke tunani shine fourth edition namu wanda mun samu ka ci gaba don mun yi na farko first edition mun dan samu kurakurai muka zo muka gyara na biyu na uku to wannan shine na hudu wannan shine na karshe na karshe a ba ma tunanin karshe har yanzu muna tunani abubuwan akwai wanda za su biyo baya wanda muna tunani zai sake kama mana wajen gini to amma yanzu na ga wannan bulo din kamar da hanci kamar ya ake yi a abu da shi wannan blocks da ka gan shi ga yadda muke yi shi kaga na farko a doron muna da ki makulli ta gaba fuska muna da makulli ta kasa muna da makulli so a turance akan kiran shi male and female socket ko a hausance ma za ce wannan sakata namijin wannan shine namijin wannan zai shiga cikin wannan yanzu haka yadda ka gani haka haka za mu aje guda ɗaya na farkon ajiyar da za mu yi akan dpc eh. dole sai mun shimfiɗa abuna siminti da yashi hmm. shine wanda ake kira mota za mu ɗauki lebul namu mu sa igiya sannan sai mu ɗauki block akan wannan motan za mu ɗora shi in ya shiga wannan ki na gaba da na bayan za su shiga juna so ya kulle wannan shi ma ya riga mana saukin sa siminti da blok inci tara ne wannan tsakanin za ka sake sa siminti ne to wannan gurup da ka gani shi ne zai kulle mana blok guda biyu sai mu ɗauki na uku shi ma ya wuce gaba in muna dawa a kan junan akwai female socket that is mukulli na macen da namijin ta sama shi ma sai ka ga ya ɗaure su to hakan in ka fara tafiya kai ko ɗaya biyu uku za mu kan sa siminti tsakanin don ya rike shi amma yanzu wannan haka za ci gaba da shi har a gama gida har ka gama gida muna tunanin rana ɗaya za ka kai har kan level na linta naka ka ɗaura linta akwai linta da muke tunani shi ma an yi shi an yi na shi ne mun aje shi ko daga in ka zo kan daidai wajen kofa ko windo za ka ɗauki lintan ka ɗaura kuma blog ya haushi har ka kai iya level na yadda zai kwano zai zauna mishi a rana ɗaya to amma menene bambancin su da ainihin wannan blog da muka sani wani inci shida wani inci tara menene bambanci eh akwai bambanci wajen girma akwai bambanci wajen nauyi akwai bambanci wajen gine shi bambanci wajen gine wannan shi jalab shi ne da mas easy wanda zai baka saukin gini fiye da blok da ka gani inci tara ko inci shida don shi yana da mukulina kaman yana nan kaman abunan nashi ne yake kare ginin in kana jera shi wannan kin ne zai sa maka shi ya bi straight ba tare da kasa igiya ko abunan ba ba na biyu sa blok da za ka dama siminti ka sa inci tara wannan ba ka da lokacin da ma za ka daura inci abinan siminti a tsakanin dimo kana gina dimo ginin ka yana tafiya sai ka ga kabar mai inci tara wajen gini wato shi wannan kamar ya fi sauki ma fiye da wayan can ya fi sauki kuma mutane suna tunanin wai zai ci blok wannan bai cin blok kuma yanzu misali zan gina daki daya wannan blok nawa zai ci kuma wancan nawa zai ci a misali in zaka gina ɗaki ɗaya irin namu na gida a ce gida ɗaki ɗaya da baranda wannan blocks namu zai ka yi amfani da guda dubu ne simintin ka buhu biyar zai gina ma ɗaki guda da baranda ɗaki kafa goma da goma sha biyu barandan ka kafa biyar da goma sha biyu wancan namu na can za ka iya amfani da shi ɗari uku da hamsin zuwa ɗari hudu inci tara bambanci nawa kenan bambancin ɗari shida a wannan ɗari shida mutane suna tunani to wannan ɗari shida yawan ɗari shida nan ba yawan ɗari shida ba ne wannan simintin da za ka yi tunani wajen dressing da plaster da za ka yi wannan ba ruwanka da plaster ba ruwanka da dressing ka riga ka gama biyan bukatan ka da mo ka dora da mo gini ka zai tafi ko na na biyu sa wannan kurman bulo ne baka bukatan ka sa mishi rodi kaga ka yi ka riga ka sake sauwaka wajen gini shi inci tara dole sai ka mishi ba ma dole ba ana bukata in za ka yi shi standard na injiniya dole sai ka sa mishi fila a gefe guda hudu so wannan akwai hikima na wajen ɗaure shi din akwai hikiman da muke yi in an ɗaure shi yadda ka zuba kankare haka yana nan shi ma karfin shi kusan ɗaya da kankare to kuma na ga bulo ma ba iri ɗaya ba ne ga wani kuma shi ma daban kamar shi wancan ya yake shi ma so wannan shi kuma blok ne wanda muka sake samu muka yi nazari akan yadda zai kawo mana saukin yin flow ko na dpc ko yin in za ka haura gini sama za ka yi hawa daya hawa biyu hawa uku inda kake tunanin za ka kashe kudi wajen siyan katako wajen siyan rodi to wannan blok zon su za su ɗauke gurbin road da ake tunani kuma shimfidan da za a yi na katako nan wannan blog da ba za ka bukaci yawan shimfidan katako ba illa za nemi katako abinan ne wanda zai rike shi yanzu kana nufi in za a yi ko gidan sama za a yi ba sa katako ba road sai wannan kawai za a sa za a shimfida wannan yadda yake na za a shimfida shi blok ne za a jera shi ya tafi sannan a zuwa yi kankare a kan shi fulo inci uku inci hudu iya yadda research namu ya bada in muna haura muna kara kaurin siminti fulo din kawai fulo ne za ka yi kuma za ka yi fulo yau gobe za ka gina gidanka baka da matsala amma in ka ce na rodi ne sai ka jira kwana talatin ya sha iska ka yi bayin ya sha iska ka ka ɗora mishi bulo so muna tunani wannan ma ya kawo sauki ga gini masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon allah a makon gobe za mu ɗora inda za mu ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda ke cin gajiyar wannan shiri a madadin injiniya muhammad kyari da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu bilyamin yusuf da ya hidimar hada shirin da namu injiniyan hassan alassan suleja bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya